الحمد لله فاطر الفطر وخالق البشر مبدع الاشباح والصور احمده تعالى حمدا كثيرا كما امر حمدا يتجدد في الاصال والبكر واشكره سبحانه وقد تاذن بالزياده لمن شكر سبحانه هو العالم بكل ما خفي وما ظهر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا ملجا من دونه ولا وزر واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله الشافع المشفع في المحشر صاحب الوجه الانور والجبين الازهر والمتوج بالمقام الاسمى الاكبر والمجد الاعلى الاطهر صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الساده الغرر والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما كبر الله مكبر وذكر وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله عز وجل فتقوى الله هي وصيته سبحانه للأولين والآخرين قال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا عباد الله بالأمس القريب كنتم في شهر رمضان المبارك شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار تصومون نهاره وتقومون ليله وتتقربون إلى ربكم بأنواع القربات طمعا في الثواب وخوفا من العقاب ثم انتهت تلك الأيام الفاضلة والليالي المباركة وقطعتم بها مرحلة من حياتكم لن تعود إليكم أبدا وإنما يبقى لكم ما أودعتموه فيها من خير أو شر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وهكذا كل أيام العمر مراحل تقطعونها يوما بعد يوم في طريقكم إلى الدار الآخرة فهي تنقص من أعماركم وتقربكم إلى آجالكم ويحفظ عليكم ويحفظ عليكم ما عملتموه فيها لتجازوا عليها في الدار الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا أيها المسلمون إنه إن انقضى شهر رمضان المبارك فإن عمل المسلم بطاعة ربه واستقامة على شريعة الإسلام ليس له نهاية إلا الموت قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فاحذروا عباد الله من الرجوع إلى المعاصي بعد رمضان فإن رب الشهور واحد وبئس القوم من لا يعرفون الله إلا في رمضان فاتقوا الله أيها المسلمون ولا تهدموا ما بنيتم في شهر رمضان من الأعمال الصالحة فإن من علامة قبول الحسنة اتباعها بالحسنة وإن الرجوع إلى المعاصي بعد التوبة منها أعظم جرما وأشد إثما مما كان قبل ذلك وإن أمامكم ميزانا توزن فيه حسناتكم وسيئاتكم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم القدير لي ولكم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 amma ba da ko bayan Allah yau muna juma'a 16 ga watan shawwal kuma ita ce juma'a ta uku a cikin wannan wata shekara ta 1445 26 ga watan april shekara ta 2024 lallai kam ya kamata mu zama muna nazari da tunani yadda rayuwarmu take tafiya a ta yau muna juma'a uku bayan watan azumi yaushe ne azumi ya kare yaushe ne muka rabu da watan azumi yaushe ne muke nan muna sallolin tarawihi yaushe ne muke zuwa muna halartar tafsirin alkur'ani yaushe ne kullum ka buɗe rediyo zaka ji an ja aya an fasa kwana nawa ne amma yau mun kai ga juma'a ta uku wannan lamari na tafiyar rayuwa <coughs> yana da ban tsoro <coughs> kuma ya kamata mu rika tuntuni game da shi lallai kam a cikin watan ramadan Allah ya ɗaure mana shaidan ba haka mun samu cikakken kuzari da himma na ibada mun bauta ma Allah yadda ya kamata da yawan mu sun yi ibada da duk shekara ba su iya yin ta to amma matsala ita ce idan watan azumi ya wuce wanda ake bauta ma azumi yana nan hayyun ne la hayyun kayyumun la ubangijin da muke bauta mu ko gengedi baya yi balai maganin bacci balai maganin mutuwa babu su gare shi idan watan azumi ya wuce mala'ikun da ke rubuta lalasu lada suna nan da ransu suna nan da alƙalumbansu takadunsu suna a hannunsu kyamarorinsu suna nan kafin suna kallon mu bai kamata mu mai da kanmu ramadaniyun ba ya kamata mu zama rahmaniyun mutanen ubangiji mai rahama masu bautarsa a kowane lokaci kuma duk abin da muka aikata yana nan tsare idan mun yi aikin kwarai za mu gan shi idan mun yi mummunan aiki kuma Allah ya ke ya za mu gan shi idan watan azumi ya wuce galibi mutane sukan kasu kashi uku wasu za ka ga Allah ya taimake su sun yi kwas kuma ya amfane su wani tun da aka gama watan azumi yanzu haka yana kiyamun layi kaga wannan ya amfanu da kwas din da ya a cikin makarantar ramadan wani tun a wannan lokaci hannunsa ya saba da alheri wani ya ware makansa lokacin karatun Qur'ani wani ma saboda sabo da azumi na san wanda har yanzu ba bai aji azumi saboda yana jin daɗin sa ya saba ya gama eh, sittu shawwal ya ji yana iyawa yayi ayyamul bid to kaga wannan makarantar azumi ta amfani shi da abinda ake bukata kenan ya zamo abinda muka koya mun dage ga yin sa tsawon shekara gwargwadon iko wasu kuma daga cikin mutane ko da aka kare azumi da sun matsu kuma sun kagara azumi ya wuce su samu su sarara su huta to waɗannan galibi za ka isku su kasalallu ne kuma za su miƙa mashaiɗanun aljanu da mutane hannayensu su ɗaɗɗaure su bayan a da su ne aka ɗaɗɗaure to mutane na uku su ne waɗanda su gaba ɗaya ko a azumin ma babu wani tasiri ne bai na gare su don haka matsaloli ko kuma Ah, bala'o'in da suke aikatawa kafin watan azumi wanda azumi ya dakatar da su tuni sun koma zuwa gare su to abinda an wajibi kullum musulmi ya kokari ya daga darajar imaninsa domin imani kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bid'un wa sittuna wa bid'un wa sab'una shu'ba a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariq wal haya'u shu'batun min al-iman imani hawa hawa ne akwai na kololuwa wanda shine kalmatu tauhid akwai na kasa kasa irin ga wani abin da ke cuta mutane ga hanya ka ɗauki, imani ne to gwargwado yadda kake ayyukan imani gwargwado da imanin ka zai karu na yazidu bi ta'ati nuqsanuhu yakunu bi zallati gwargwado yadda kake saba ma Allah gwargwadon kai yadda kake abin da bai dace ba kuma shine gwargwadon yadda imanin kai ke raguwa har a kai maka kai kasa kasa yanzu ba abin da ya rage maka banda zaman ka musulmi to wannan shine abin da ake gudu saboda irin wannan wata guguwa babba tana iya kaɗa ta da shi ma daga da'irar musulunci ya Allah kai mana kariya ya ku yan musulmi ina so in tunatar da mu daga wata ibada wadda ibada ce mai sauƙi idan azumi yana da wahala musamman ga garuruwa irin namu a sakwata da temperature ta haura arba'in har kai da ɗaya da biyu har da hudu idan tsayuwar dare tana baka wahala musamman yanzu da gashi ba wuta ga zafi idan fitar da kuɗi yana baka wahala kai an yi ka da ciwon ruwa an yi ka da ciwon ajiyar kuɗi kai kana so ka tara idan kai mutum ne wanda bai da ƙoƙari wajen yawon sada zumunci kai duk sauran ibadu suna baka wahala to ita wannan ibada bai kamata tana zan tana baka wahala ba ga ta kuma ibada ce mai daraja ga ta kuma ibada ce da kowa yana iya yin ta babba yana iya yin ta karami yana iya yin ta lafiya yana iya yin ta bisa galibi mara lahiya ma yana iya yin ta na zaune gida yana iya yin ta mai tafiya yana iya yin ta dan kasuwa a wurin hada hada kasuwanci sai yana iya wannan ibada wanda yake zaune a shago yana iya wannan ibada manomi riƙe da fartanya yana iya wannan ibada kafinta yana riƙe da hama yana buga makusa shi ma yana iya wannan ibada mesusin da yake aka kwaba siminti yana ɗebowa yana zubawa yana iya wannan ibada lebar wanda yake tura baro ɗauki da kankare yana iya wannan ibada kai ibada ce da kowa na iya yin kuma ta fi kowace daraja da amfani da fa'ida da alkhairi da albarka ina so ta zama tsaraban mu babba bayan gama watan azumi wannan ibada ita ce ibadar ambaton Allah da yawan mutane sukan rafkana daga zikiri sai su koma munafukai domin su ne Allah ta'ala ce wala yazkuruna Allah illa qalila ba su ambaton Allah sai kaɗan ambaton su ga Allah bai da yawa to zikiri shi ke mai da kai mumini na haƙiƙani abinda ake ce mai zikiri shine ambato kuma ambaton nan iri biyu ne akwai ambatun da ake da zuciya shine azzikru bil qalb akwai ambatun da ake da harshe duk lokacin da kai maganan abu za a ce ka ambace shi zikru rahmati rabbika abdahu zakariya haka duk lokacin da abin ya zo maka a rai ka tuna shi a zuciyarka shi ma ana ce masa zikiri wanda Allah ta'ala ya ce wa ma illa shaitanu an azkura to ana iya haɗa duka biyun kai zikiri da zuciya kai zikiri da harshe yayin da Allah ta'ala ce fa idza qadaytum manasikakum fazkurullah ka zikrikum aba'akum aw ashadda zikra don haka idan mutum ya tuna Allah ya ambaci Allah ya faɗi wani aikin Allah ko wata sifa ta Allah ko ya gode ma Allah ko ya faɗi wani hukuncin Allah ko ya roƙi Allah ko ya yaba ma Allah ko ya girmama Allah to duka wannan ana ce masa zikiri ne da karatun qur'ani yana cikin zikiri ya ma fi kowane zikiri daraja haka ilimi da karantar da shi da ɗaukarsa da ɗaukar karatunsa duka ana kiransu zikiri da haka wannan hudu da nake zikiri ne nake Sauraron ta da kuke kuma zikiri ne kuke Waɗannan da suka tsayi suna sallah duk sallah nan zikiri ce suke don haka zikiri ana yin sa da zuciya ba harshe ana yin sa da harshe ba zuciya ana haɗa duka biyu mafi daraja shine wanda duka biyun suka haɗu lokacin da ka tuna girman Allah kamar wani abu ya faru sai ka ga lalle wannan al'amari ya girmama wa ke iya wannan banda Allah to ka ambaci Allah ka yi zikiri amma da za ka ce subhanallah ka tsarkake Allah ganin wannan abin to ka haɗa zikirin guda biyu duka sun tabbata a cikin hadisin mutane bakwai waɗanda za su shiga inuwar ubangiji radda babu mai inuwa in ba shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aina mutumin da ya tuna Allah shi kadai sai idonsa suka sako da hawaye mutumin da ya tashi sabon Allah sai da ya samu iko ya tasar ma sabon sai ya tuna Allah ya fasa wannan shi ma za a ce yi zikiri shi ma wannan zikiri ne mutumin da ya tuna azabar Allah misali ya shiga wannan zafi da ake ciki zufa ya kan kama ko'ina gumi ya cika masa riga ya tuna da tsayin alkiyama da ukubar da Allah yake mutane a wannan tsayi mutane na zufa yana darara sai ya zama gulbi sai ya zan kamar teku sai ya kusan haɗe wasu wannan tuna azabar Allah shi kansa zikiri ne da za ka shiga ni'ima a kunna AC ka fito rana a haɗa da jus mai sanyi a baka ka sha sai ka tuna ni'imar aljanna wannan tunawar da kai shi ma zikiri ne amma da za ka haɗa da ya Allah ka kare daga azabar wuta ya Allah ka azurta ni aljanna to ka haɗa zikirin biyu da na zuciya da kuma na harshe mutumin da ya zauna ya yi tunanin ni'imomin Allah ko halittun Allah da sama da ƙasa da halittu wannan duka zikiri ne ya yi kuma zikiri ne wanda ake bukata shi yasa Allah ta'ala ke ce allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala masu ambacin Allah suna tsaye to wani baya da lafiya bai iya tsaye sai aka ce kuma wanda suke yi zaune to wani shi ciwon sai aka ko a zaunin bai iya sai aka ce kuma ko suna gincire ma'ana dai a kowane hali suna tuna Allah kuma suna ambatansa ya ku yanwa musulmi babu abun mai sauƙi kamar zikiri da harshe sau da gaba ce wadda Allah bai gajiyar da ita aikin da harshen mu yake yi a yini babu gabar da za ta yi shi ta zauna lafiya duk gabar da aka wahalar ta irin aikin da harshe ke yi to za ta yi zazzaɓi. amma shi harshe sai Allah ya hore shi saboda manufar babba ta yi maka harshe ita ce ka ambaci Allah da shi don haka aka shi ƙwara guda kaga idanunka biyu ne kunnuwanka biyu ne hancinka biyu ne hannayenka biyu ne ƙafafunka kusan ku amma sai aka yi maka harshe guda saboda aikin da ake son ka yi guda ne shine ka ambaci Allah alƙur'ani ma an kira shi zikiri saboda abin da ya ƙunsa na tauhidi zikiri ne abin da ya ƙunsa na hukunce-hukunce zikiri ne abin da ya ƙunsa na umarni da alheri da hani daga sharri zikiri ne abin da ya ƙunsa na gyara rayuwar mutane zikiri ne duk abin da ke cikin alƙur'ani sunansa zikiri shi sa Allah ta'ala ce wa haza zikrun mubarakun anzalnahu wannan ƙur'anin zikiri ne kuma mai albarka ne mu muka saukar da shi da haka duk littafin Allah ma zikiri ne a taura Allah ya kira ta zikiri don cewa ya wala kad katabna fi zaburi min ba'di zikri an al ard yarisuha ibadi as-salihun inna fi hadha la balaghan liqaumin abidin mun rubuta a cikin zabura min ba'di zikri bayan da muka saukar da zikiri kaga zabura ta zo kafin qur'ani me zo kafin ta shine at-taura zaka at-taura ma zikiri ce wani lokaci an ce zikiri ana nufin daraja ana nufin ambato ana nufin ɗaukaka wanda Allah ta'ala ce laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun mun sauka muku da littafin da akwai ɗaukakar ku a cikinsa so al'umma musulmi al'umma ce ta alkur'ani al'umma ce in ta riki alkur'ani za ta yi daraja zata ɗaukaka shi yasa lokacin da muke cin gajiyan mu muke cin ganiyan mu ta zama musulmi na kwarai masu aiki da musulunci duk duniya tsoron mu ake wa'azi shi ma ana kiransa zikiri Allah ta'ala ce wa laqad yassarna al-qur'ana liz-zikri ai don ai wa'azi da Alkur'ani. qurani fa kai lahul mahfuz ma littafin da shine Allah ya rubuta komai a cikinsa shine abu na farko da aka kaga bayan alƙalami da Adam sallallahu alaihi awwalu ba khalaqa Allahu abu na farko da Allah ya halitta a matsayin halitta shine alƙalami qala lahu uktub Allah ce alƙalami kai rubutu qala ma za aktubu ya rabb ubangiji me kake son rubuta yace uktub maqadira kulli shay'in ila an taqum as-sa'a ka rubuta duk abin da na kaddara daga nan zuwa tashin kiyama to wannan shine allo allo kenan al-mahfuz wanda an tsare da kowa bai kai gare shi duk wanda ka ja ce maka wani ya leko cikin lahul mahfuz ya gano karya yake zaman sa mahfuz yana nufi an tsare shi ko mala'iku ba su kai gare shi ubangiji ɗaya da shi don haka shi ke tasarrufi da shi kamar yadda faɗa suratu ra'd yace yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab Allah na iya kaddaro zaka mutu gobe amma a yau wani dalili ya sa Allah ya canza abin da a can ya canza wani ya sa wani sai ya ƙara maka shekara bakwai ko goma ko ma saba'in da haka shi wannan allon Allah kaɗai ke da iko da shi ba mai zuwa gurinsa duk wanda ya ce maka ya san wani waliyi wanda ke canza lahul mahfuz to wannan kawai yana wasa ne da Allah da ikon Allah to shi ma an kira shi zikiri kamar da Annabi ya ce wa kataba fi zikri kulla shay'in komai Allah rubuta shi lawal mahfuz haka huduban nan da nake yi tana nan cikin lawal mahfuz abinda muka riga muka yana ciki wanda za mu yi a nan gaba ma yana ciki to ya kuwa musulmi babu abinda ake so ga mumini ya yawaita kamar zikirin Allah alqur'ani da sunna sun tabbatar da haka ba abinda ba a so kuma kamar mumini ya zanga falalle ya zai ina yana iya zauna yayi shiru bai ambaton Allah ya dau lokaci ba a son haka yawan zikiri shi ke kawo tsira yawan manta ubangiji shi ke kawo matsala yasa Allah ta'ala ce wala zikrullahi akbar ambaton Allah yafi komai girma yafi komai daraja akwai zikiri wanda wajibi ne yinsa yanzu misali sallah duk abin da ke cikinta na an bata ai wajibi ne mai sallah ko kabbara harama karatun qur'ani sallama da sauransu attahiyatu duka wannan zikiri na wajibi ne haka idan mu ce maka sallama ka amsa wajibi ne zikiri ne wa alaikumus salam wa amma wajibi ne in zaka zo yanka dabba An batun sunan Allah da zaka yi anan wajibi ne to amma akwai azkar inda mustahabbai ne an baka dama in kayi kanka in baka yi ba kuma kai ke cikin matsala ma'ana kai kai hasara to kun ga wannan ya hada da misali azkar da muke bayan sallah da gama sallah na ji wani muna gama sallah ce inna lillahi wa inna ilaihi sai na juya na ce me faru wai shi zikiri ne yake ai komai da wurinsa komai da muhallinsa komai da inda shari'a ta ajiye. shi istighfar ya kace a fara astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sannan allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dal jalal wal ikram sannan sauran askar su tasbihi da tahmidi da kabbara da sauransu to wannan inda za a sallama sallama ta tashi tsam ya tafiya sa a ce yayi zunubi amma da yayi hasara akwai kasashen da ana gama sallah za ga mutane ta fita amma mafi yawa kasashen da ke bin mazhabar hanafiya za ga ana sallama sallah zasu miƙe su idan har mamakin kake ko ba samu sallah bane ma zaka masallacin gaba da assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah Allahu akbar ko istighfari ba su yi sai su yi nafila to akwai sar'anun nas masu fita ba su yi azkar ba hasara ce suka yi amma ba zunubi ba in zaka kwanta ka yi azkar mustahabbi ne in ka tashi bacci kai azkar mustahabbi ne in ka motsa cikin dare kai zikiri mustahabbi ne lokacin gida shiga gidanka kai zikiri mustahabbi ne in zaka fito kai zikiri mustahabbi ne ka sanya tufafi kai zikiri mustahabbi ne ka shiga ban daki wa hakaza duk rayuwar mu akwai zikiri a cikin ta amma zikiri ne na mustahabbi to amma fa tsare zikirin da ba abin da ya kai shi to kuma a cikin zikiri babu kamar karatun qur'ani saboda shine maganar Allah bauta ma Allah da maganarsa ba abu abin da yake darajar sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana muhimmancin zikiri inda yake cewa ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqi adh-dhahabi wal warq wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum qalu bala ya rasulullah qala zikrullah ta'ala za Allah ce kuna so in ba ku labarin abin da fi komai alkhairi cikin ayyukanku wanda ya fi komai tsarki a wurin mamallakinku shine Allah in faɗa muku abin da ya fi komai daga darajojinku a wurin ubangijin ku? in faɗa muku abin da ya fi sadakar kuɗi in faɗa muku abin da ya fi jihadi suka ce manzo Allah wani irin abu ne wannan yace zikrullahi ta'ala ambaton Allah to kaga ambaton da yafi jihadi shine wanda ka hada zuciyarka da kuma harshenka ka kawo ubangiji a zuciya ka faɗi ubangiji da harshenka to don haka kana iya cewa wanda yafi kowa daraja wurin Allah shine wanda yafi siyan ambaton Allah duk da sallah in muka yi sallah mu biyu yawan zikirinka a cikinta yana iya sa ya fi lada fiye da tauko ta wani misali subhana rabbiyal azim uku shine minimum ko wani zai yi bakwai wani zai yi goma to mai bakwai ya fi mai uku ko ya ma fi mai biyar mai biyar ya fi mai uku yawan ka ga Allah a cikin ibada shi ke sa ibada ita ma ta kara matsayi da falala da daraja a gurin saboda kusan dukkan ibadun ma an shar'anta su ne saboda a ambaci Allah kaga da Allah ta'ala a suratul taha yayi magana game da sallah cewa aqimi salata li dhikri ka tsaya da sallah don ka ambace ni kaga tun daga kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah har karshen ta zikiri ne iqama zikiri ce kabbara harama zikiri ce karatun qur'ani zikiri ne Allahu akbar ruku'i zikiri ne sami'allahu liman hamida zikiri ne rabbana walakal zikiri ne Allahu akbar zikiri ne subhan rabbiyal ala zikiri ne imma addu'a kai zikiri ne attahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu ala an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh zikiri ne assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah fa menene ba zikiri ba cikin sallah to shi Allah ce ka tsaye da sallah don ka ambace ni to kaga ashe wanda ya fi ka yawan sallah to ya fi ka ambaton Allah haka duk sauran ibadodin hajji misali tun daga harama labbaik Allahumma hajjan ko umra labbaik Allahumma umra zikiri ne labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وانا ذكري ne kuma min afdal dhikr saboda ya kunshi tauhidi ya kunshi ta Allah Allah na karba ma kuma kowa ba a karba ma wannan kira in ba kai ba kuma innal hamda wan ni'mata laka wal mulk Allah kai adda godiya kai adda ni'ima kai adda mulki yabon Allah ne zikiri ne daga nan mahajjaci ya fara zikiri kenan har ya je ya yi ɗawafi ɗawafin kansa zai fara shi da kabbara wurin hajarul aswad zai kare shi da kabbara a cikinsa zai ambaci Allah zai yi tilawa zai yi addu'a zai yi istighfari zai yi salati annabi duk zikiri ne safa da marwa zikiri ne duk da jifan da ake yi an sanya ta ne don ambaci Allah da ka rika dutse Allahu akbar ka jefa in ka yi 21 ko kai yi bakwai ranar sallah ka sake ashirin da ɗaya ka shigari, wa shigarinta ashirin da ɗaya ka yi kabbara arba'in da tara idan muna da musulmi miliyan ɗaya a shekarar nan suka yi kwana biyu mun samu kabbara miliyan arba'in da tara inda za su ƙara kwana guda su ƙara kabbarori ashirin da ɗaya jifa ashirin da ɗaya sun zamo saba'in mun samu kabbara miliyan saba'in su ne makasudin kabbarorin nan su ne muradi ba dutsen ba to haka tsayin arfa wurin zikiri ne kwanan muzdalifa wurin zikiri ne kwanan kammina wurin zikiri ne duk aikin hajji gaba ɗayansa zikiri ne to don haka yawan zikirin Allah cikin ibada shi ke bata daraja kaga duk da zakka abinda Allah ta'ala ya ce manzonsa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biya sai ce wa salli alaihim in ka amshi zakka yi musu addu'a zikiri ce ya ku yin wa musulmi zikiri na cikin abin da in mutum ya tsere ma za ka yi himma ka cin masa da shi talakawa sun zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce manzo Allah masu kuɗi sun ƙware mu saboda duk abin da muka yi na ibada ta gangar jiki suna yi ga sunan muna tare masallaci in azumi ya zo mu yi amma suna da kuɗin zuwa hajji suna da kuɗin zuwa umra suna da kuɗin sadaka mu ba mu da su sai manzo Allah ce kuna so in koya muku abinda ku wuce ku kuna cin mai har ku wuce shi kun ba mai hinku in ba wanda yawa da kun kai ba suka ce kwarai ko manzo Allah sai ce ku yi tasbihi ku yi kabbara ku yi hamdala 33 uku bayan sallah ah masu kuɗi da suka ji za a bar su baya su ba sai suka yi ce manzo Allah su ma suna yi ya ce to wannan falala Allah ce yana ba da ita ga wanda ya su haka wani zai iya hada ibadu da yawa amma dai duk yawan ibadarsa in kai da ka fishi in kai kokari ka fishi zikiri to ka fishi a wurin Allah ya ku yanwa musulmi yana da kyau mu sani cewa mu muna da matsaloli a cikin ko rutoci a cikin mu. saboda ɗabi'a ce ɗan adam an halice ka da gaggawa an halicce ka da son abin duniya an sa maka rowa cikin zuciya an yi ka mai butulci da sauran ɗabi'u to babu abin da ke gyara ɗan adam ya zan miƙaƙƙen da Allah ke so sai yawan zikirin Allah sannan duk wata ni'ima ta Allah da kake so ta yi zikiri kana ya samunta duk wata wahala ko musiba ko fitina ko bala'i da ya cimma ɗan adam yana ya fitarsa ta zikiri ya ishe ku kawai annabi yunus alaihi salatu wassalam da kifi ya haɗiye shi da zikirin Allah ya kubuta don haka ko dafa ka gani duk ga zikiri ko ka shiga hannunsu duk ga zikiri Allah mai iko ne ya kubutar da kai kuma an shayi ya shayi ibn al-qayyim rahimahullah ya faɗi amfanin zikiri ya fi ɗari saboda haka ba zai yiwu a nan a wannan hudu ba mu ce mu faɗa muku komai da komai a ciki ba amma bari mu tsakuri kaɗan misali idan ka ga kanka raggo wajen ibada wajen ɗa'a wajen yin abin da Allah ke so to tilasta ma harshen kai yanzu yawan ziki yanzu na ibada ta ne maka sauki akbaru aunin ala ta'atillahi azza wajalla idan ka ga wani al'amari ya tsananta kana so ka cin mai ka kasa to yawaita zikiri yanzu Allah na sauƙa maka shi kai duk da lafiyar jikinka kake so ta ƙaru yawaita zikirin Allah tana ƙarfafa lafiyar jiki in ka ga kasala ta yi ma yawa ga aikinka baka cin nasara misali kai tela ne ga mutane suna ta kawo ɗunki amma ka san kasalalle riƙi zikirin Allah yanzu kana komawa daidai shi yasa lokacin da na Fatima ta roƙi manzo Allah sallallahu alaihi ta khadim sai ba bata zikiri tace aikin gida ya miya manzo Allah a bani ku yanga da za ta taimaka min ko bawa da zai rika dai min hidima ya dan kawo ruwa in aike shi nan sai manzo Allah ya ce ki subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 kafin ki kwanta khairul laki min khadim to malamai sun ce an jaraba wannan duk wanda ya tsare wannan to abinda du'a harkarsa ta bida abinci Allah zai sauke mishi ita in ma ta gida ce wannan harkar sarrafa abinci da tsaftar gida da wanke-wanke da kula da yara da tarbon baƙi duk za su yi mata sauki haka in ma ɗan ƙodago kake za ka ga Allah ya sauke maka shi ko wada ku gani sai da na Ali ya faɗi wannan hadisi bayan sama da shekara ashirin da manzo Allah ya faɗa masa shi ya ce wallahi turan nan ban taɓa daren da ban karanta shi ba sai na ce har da ranar yaƙin sufi na ce wallahi har ranar sai da ne shi saboda haka riƙe da kyau za ka samu taimakon Allah sannan zikiri yana hana munafurci munafukai su ne da Allah ya ce wala na Allah illa kalila, domin munafurci mutuwar zuciya ne shi kuma zikiri shi ke raya zuciya shi ke kawar da wato bushewarta ya ku 'yan musulmi yana da kyau mu sani wani zikiri yana gaba da wani kamar yadda muka faɗi qur'ani shine gaba da komai don haka in kana iya mai da qur'ani abokin firar ka layin hamd duk inda kake kana tilawa musamman in kai yi ramma ne ko kuma iya abin da ka ce ko da ko hizibin sabbi ne mai bi masa shine zikirin la ilaha illallah saboda ne addu'ar annabawa Shi ne wa'azin annabawa Shi ne wanda da shi ake shiga musulunci manzo Allah ce wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al wa ala kulli shay'in qadir abinda yafi komai cikin abinda ni da annabawa da suka gabace da suka faɗa shine wannan zikirin na la ilaha illa Allah akwai hadisi ingantacce abdullu zikri la ilaha illa Allah wa afdalu du'a alhamdulillah mafificin zikiri shine kace la ilaha illa Allah ita kuma addu'a wadda tafi kace alhamdulillah in kana godiyar Allah to ba sai ka ce Allah ba ni ba da kansa zai baka zikiri na gaba mai tarin muhimmanci shine tasbihi subhanallah wasabbih bihamdi rabbik hina taqum wa min al-layli fasabbihu wa idbara an-nujum وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح bihamdi kowa na tasbihi duniya dan adam ɗaya ne ka kan baki ya ga dama wannan mimbarin da nake bisa gare shi yana tasbihi wa in min shay'in ba wani abu illa yusabbihu bihamdi sai yana ne na tasbihi da godiyar Allah sai kuma kabbara bal tukabbiru Allah ala ma hadakum wa rabbaka fakabbir wa kabbirhu takbira za ka bar wannan muke na idi kabarorin da muke na kiran sallah kabarorin da muke na amsa maladan kabarorin iqama kabarorin sallah babu abin da ke sai kuma la haula wala quwwata illa billah ita kuma barran tabbawa ce daga duk wata dabara da duk wani ƙari sai na Allah in ka ce la haula wala quwwata illa billah ma'ana Allah na yi saranda gani gare ka to in ka tsare la haula wala quwwata illa billah komi naka Allah na isa maka gare shi shi sa Allah ya ce walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah da sai kuma zikirin musiba in ta sauka shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar yadda zuwa suratul baqara aya ta 155 zuwa ta 156 sai kuma bismillah wajen fara al'amurra na ƙwarai, cin abinci shiga masallaci saduwa da iyali duk shiga gida duk abin da zaka yi na ƙwarai. ka fara shi da bismillah shi ma muhimmi ne to akwai wasu azkar guda biyu su kuma ba a talauci yan tsare su ana yi rashin kuɗi amma ba a talauci kusa akwai bambancin talauci da rashin kuɗi yanzu duk halin nan da muke cikin rashin kuɗi akwai da ba su cikin talauci suna cikin wadata da ni'ima su ne salatin annabi da istighfari don haka duk wanda ke son ya hita wahala ko wace iri ya shiga cikin sauƙi mai da yalwanta da ni'ima to ya tsare salatin annabi ya kuma tsare istighfari wa ma kana Allahu li yu'adhibahum anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum وهم يستغفرون فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا زوا كرشنتا انا صلى الله عليه وسلم wanda yace ni ina son mai da duk zikiri na yanzu salati manzo Allah ya ce idan tukfa hammuk wa yughfaru laka dhanbuk in ka tsare salati ba dare ba rana to duk abin da ya dame ka Allah zai ishe ka sannan kuma Allah zai gafarta ma ka. da ƙarshe yan uwa musulmi zikiri yana da ladubba in za ka yi ka yi da zuciya mai kyau ka kuma kawo zuciyar kusa in so samu ne ka zamo cikin tsarki sannan inda shari'a ta sa adadi ka tsaya ga adadi subhanallah bayan sallah nawa ne 33 to tsayanin ko ba haka ba inda bata sa adadi ba kar ka kanka adadi kar ka ce to ni zan ya latifu dubu saba'in da bakwai wannan baya cikin tafarkin sunna inda shari'a ta sa adadi ka yi adadi inda shari'a ba ta sa adadi ba ka yi saki ba kaidi ka bari mala'iku su lisa sannan kar ka yi zikirin Allah da wargi kar ka sa wasa ga zikiri kamar abin da suke na girgizar jiki da nuna kamar sun haukace da ƙara da amo da ɗaga murya shine Allah ta'ala ce wa zkur rabbaka fi nafsika ka kira Allah ka ambaci Allah cikin ranka an kana mai kankan da kai saboda Allah zikirin masu buge-buge da tsalle-tsalle akwai kankan da kai a ciki mazala ce wa khifatan kana zikirin kana ciki da tsoro na meye me zai faru Allah karba ko bai karba ba wa dunal jahri min alqawl ba tare da kana ta bayyanawa ba bil ghudu wal asal kai da safe da yamma wala takun min al kar ka yarda ka zama cikin rafkanan ubangiji mu dauke sarki ka samu cikin masu yin ambatonka Allah wannan masifar zafi da ta tsananta ka kawo mana ta. Allah ka saukan mana da ruwa hakika mun bukace su Allah ka sauka mana da ruwa mai yawa mai albarka Allah ka sauka mana damana mai tarin albarka Allah ka saukar da ruwan da za su ɗauke zafi a jihar Sokoto da sauran jihohin musulmi gaba ɗaya Ubangiji ka kawo mana sauƙi na rayuwa muna cikin wannan tsanani kuma yanzu ga fetur ya ta'azzara yanzu kafin shigo masallacin nan na tambayi wani cikin yan fetur na ce me yake faruwa ya ce babu shi mun buga ko ina gashi nan kusa da ni mun buga ko ina babu mun aika Lagos babu duk inda ake samu babu to waɗannan fitintinu in ka haɗa da fitinar tsaro kai ka san cewa lalle dan Najeriya babu wanda ya kamata ya yawaita komawa ga Allah da an batusa da addu'a kamar shi to Allah muna kankan da kai zuwa gare ka muna roƙonka a wannan sa'a da muke fatar ta zamo sa'a ta karɓa addu'a a wannan yanayi da muke cikin sallar juma'a a bisa mimbari muna wakiltar manzo Allah ya Allah muna roƙonka da sunayenka maɗaukaka da siffofinka kyawawa ubangiji ka saukan muna da aminci ka saukan muna da abinci ka saukan muna da ruwan sha da ruwan sama masu albarka ka ba mu zaman lafiya الله كمان جاغورا قال مرة مقبادة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف يا مولانا إنك عفو كريم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم القدير يذكركم واشكروا على نعمه وعلى يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن الرحيم